da ya san abu da duka ya san tafasil na dukkan abubuwa da ƙananan ƙananan da manya-manyan da waɗanda ke bayyane da waɗanda ke ɓoye da ilimin da ɗan adam ya sani da mala'iku da aljanu da wanda ɗan adam da mala'iku da aljanu duka babu wanda ya sani shi duk ya san su gaba ɗaya suka ce wato shine ma'anar ta farko da kalmar latif take bayarwa ma'ana ta biyu da kalmar latif take bayarwa shi ne mai tausasawa mai sauƙaƙawa mai yassarewa al'umma lamuransu cikin tausayi da kawo musu sauƙi shine ma'ana ta biyu da wato kalmar alladif take wato ainihin bayarwa idan ta zo da waccan ma'ana ta farko cewa wato in ta zo da wannan ma'ana ta tausasawa to wani lokaci sai a yi mata ta'addi da ba'un wani lokaci a yi mata ta'addi da lamun shi yasa alama wato alama ibn al-qayyim al-jawziya a cikin wato al-kafiya ash-shafiya qasidarsa nuniya sai yake cewa wa huwa al-latifu bi 'abdihi wa li 'abdihi yace fallutfu fi awsatihi naw'ani sai yake cewa shi Allah shine al-latifu bi 'abdihi wa li 'abdihi wato kana yace wa al-latifu bi 'abdihi kai masa ta'adi da ba'un kana iya cewa alladifu li abdihi maimakon ka sa ba'un sai ka sa me sai ka sa lamu wannan magana da ya faɗa da waccan ma'anar kenan to ta zo a qur'ani mai girma wato yana nuna kwarewarsa da gogewarsa ne wajen sanin alqur'ani mai girma wani lokaci idan an zo sai a sanya da ba'un kamar yadda Allah madaukin sarki ce Allahu latifun bi ibadihi Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man يشاء وهو القوي العزيز الله يتي الله شي الله لطيف شيني مي توسساوا مي توققاوا بعباده غباينسا sai aka sa me sai aka sa ba'un shi yasa ya ce wa bi sai kuma sake cewa wali abdihi saboda a wani wurin Allah ya ce inna rabbi latiful lima yasha inna rabbi latiful lima yasha Yace ce ina rabbi lalle ubangiji na latifin mai sauƙaƙawa ne mai tausasawa ne lima ya sha amma ga abin da ya ga mun sauƙaƙawa da tausasawa inda bai ga mun sauƙaƙawa ba fa to in ta faɗo kanka ka shiga uku Allah ka gafarta mana kun ga nan gurin kuma sai aka ce inna rabbi muku a ce latifun bima ya sha sai aka ce latifun lima ya sha shi yasa ya ce huwan latifu bi abdihi wa li abdihi sai ce walludufu fi awsafihi nau'ani kalmar alludufu a cikin siffofin Allah da ake cewa alladif sai Allah mai ibnu qayyim yake cewa wato nau'i biyu ne nau'i na farko shine idraku asraril umuri bi hikmatin wato sanin sirrin lamurra da hikimar da ke cikin lamurra wanda banda Allah madaukin sarki babu wanda ya sani wannan shine ma'ana da kalmar alladifu na farko yake bayarwa sai ce wa ludufu fi mawaƙi ne ihsani daga nan kuma sai ludufin ubangiji na biyu shine wurin da Allah yake yin ihsani ya kawo sauki ko kuma ya me ko kuma ya ainihin wato tausasa to malamai suka ce da yake ita wannan kalma ta latif ta ba da ma'anar sanin ubangiji da dukka da tausayinsa da sauƙaƙawarsa shi yasa duk sanda za a haɗa ta da Kabir. to sai an fara kawo ta kamin a kawo me kamin a kawo wato Kabir. nan da aka ce waskurna ma bu yi buyutikunna min ayatin lahi wal hikima sai aka ce inna allaha kana latifan sannan aka ce me sannan aka ce khabira sai da aka kawo latifan sannan aka kawo khabira a suratul an'am Allah ya ce la yudrikuhu al absaru لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يكي لا تدركه الأبصار gannai ba ta riskan ubangiji wa huwa yudrikul absar sai dai shi Allah shi ne yake riskar ganne sai ce wa huwa latifu alkabiru sai aka fara kawo kalmar me al-latif saboda ita ce a kasu kamin a kawo kalmar me kamin a kawo wato kalmar wato al-khabir haka nan a can cikin suratul mulk akwai inda Allah madaukin sarki ya ainihin kawo siffarsa ta wato wa huwa al-latiful khabir sai aka fara kawo allaɗi Allah ya ce ala ya alamu man kalaka yanzu wanda ya halitta bai kamata a ce ya fi kowa sanin halittar ba yanzu ba turan da ya mota da bakaniken da in taɓa ci zai gyara wa ya fi sanin motar a cikinsu wanda ya motar ya fi mai gyara ta sani haka ne ko ba haka ba ne matar da ta tuka tuwo da mai gida da aka sa wa tuwon a kwano ya sha girgi wa ya fi sanin sirrin tuwon tsakanin matar da mai gida matar ita ta fi sanin sirrin da ke ciki an gane karatu alaya alamun kalaga sai Allah ya ce wa huwa al-ladifu sannan aka kawo mai sannan aka kawo al-khabir aka fara kawowa saboda shi ne a kansu haka a cikin suratul hajji nan ma sai da aka kawo latif aka kawo alkhabir irin wayannan misalan suna nan da dama a cikin alkur'ani mai girma abin da nake so na nuna mana shine wato akwai hikima sosai duk inda kaga an goye sunan Allah akan wani sunan Allah akwai wani sirri da wata hikima da ke cikin sunayen ubangiji da yadda Allah madaukin sarki yake wato jera su Allah ka gafarta mana shi yasa Allah madaukin sarki yake wa kurna, ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikima sai Allah yake inna allaha كان عليما خبيرا ان الله كان لطيفا خبيرا للي الله ما يلد فينا سنن كما متني يا الله كبامو فينكا سنن يا الله كغفرتا منا سي الله يتي يا غبا رما ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والسائلين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعز الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Imamu Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito da ya ruwaito hadisi wato ainihin da isnadin sa zuwa ga Ummu Salma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan imamu dabarani ya ruwaito hadisin ummu salma take cewa na taba zuwa na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullah me yasa qur'ani kan kullum maza yake ambata baya ambatan mata alqur'ani mafi yawa suwa yake ambata maza idan za a yi magana kan maza da mata wato sai ambaci maza sai ya zama matan su ma sun shiga karkashi sai a rinjayar da mazan akan wa akan matan maimakon a ambaci mazan daban a ambaci matan daban akwai wuraren da aka samu qur'ani mai girma ya ambaci maza sannan ya ambaci mata kamar yadda yace ar-rijalu qawwamuna الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم كنا أنبتي الرجال سنا أنبتي النساء an ambaci maza sannan aka ambaci wa aka ambaci mata kamar yadda ce lirijali na min min maktasabu walin min kun gana ambaci ar-rijal sannan aka ambaci suwa aka ambaci nisa kamar da yace lirijali nasibun mimma tarakal mata lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisaa نصيب وللنساء وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا كنا ما للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون أنا بشي رجالكم نعم. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون أنا بشي مي أنا بشي رجال أنا بشي النساء kamar yadda ya ce wa manya amal minar as-salihati min zakarin aw unsa wa nan gudun aka ce min zakarin au maza aw kun gina a ambaci namiji a ambaci mace akwai wuraren da aka ambaci namiji a ambaci mace hmm. saboda kowanne hukuncin da ya shafe shi amma idan aka zo za a yi magana inda matsalar ta shafi maza da mata a haɗe sai a rinjayar da maza sai ambaci maza amma ana nufin matan su ba suna nan makale a karkashi sai umu salma take cewa ya rasulullah me yasa qur'ani yake yawan ambatan maza baya ambatan mata a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bata ansa ba tace ba a dade ba sai naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan minbar yana karanta wannan aya Allah madaukin sarki yana cewa innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina والصادقات والصابرين والخاشئين والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أسورنا kamin mu shiga fassarar ayar malamai suka ce farko dai akwai ladabi da ayar ke karantar da mu kun gaba ce innal muslimati wal muslimin wal mu'minati wal mu'minin wal qanitati wal qanitin ba haka aka fara ba sai aka ce innal muslimina sannan wal muslimat sannan wal mu'minina wal zuwa ake fara gabatarwa sai a fara gabatar da maza kamin a gabatar da mata bisa ka'ida ta ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa to daga nan za ku gane cewa yahudanci ne ba musulunci ba ne menene yahudanci ba musulunci ba abin da yake yahudanci ba musulunci ba shine ka'ida da bature ya bayar mai taken ladies head ladies head wannan ka'ida ce ta bature wai mata su ne farko wannan bai hudiyar ka'ida ce shi yasa bai hudu idan aka zo aka yi taro wanda 'yan boko mu duk sun koya idan 'yan boko aka zo aka haɗu Eh, ko gayu za a fati an haɗu da su zigi da su baba da su man da su baftiriri idan an zo an haɗu wajen fati idan an zo za a yi jawabi duk jawabin da za a yi zaka ji an fara gabatar da mata kamin mai kamin a fara gabatar da maza zaka ji an ce ladies and gentlemen good evening an fara da suwa ladies sannan suwa gentlemen wannan shi muke cewa improper fraction improper fraction ya zama 2 over 1 wannan bai yi ba if the gentlemen are really gentlemen so they are supposed to be mentioned first inda ya daga ce gentlemen din gentlemen ne to su ya kamata a fara da su in an zo a ce me gentlemen and ladies not ladies and gentlemen saboda me innal muslimina wal muslimat walmuminina mu'minina kun ga zama wal gentlemen wal ladies an gane karatu ka'ida ta farko kenan malamai suka ce ayoyin suna nuna mana wato kashe-kashe na musulmai da matakansu sai Allah ya fara da mataki na farko shine mataki na musulunci yace innal muslimina wal muslimat lalle musulmai maza da musulmai mata wa ake cewa musulmi wanda ake cewa musulmi shine mutumin da ya shiga cikin addinin musulunci dazu wani dan uwa a tafsiri ne mai yazo ya karbi kalmar shahada daga sanda yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga nan ya zama musulmi daga nan ya zama idan lokacin sallah ya sai mu ce masa lokacin sallah zahar yayi yi sallah in la'asar sai a ce in azumi yazo a ce azumin ramadan in yana da dukiya a ce to zaka in lokaci in aikin hajji ya zo yana da hali a ce jika aikin hajji amma daga sanda aka bashi kalmar shahada ya zama me ya musulmi su wa'annan rukunai guda biyar aka ce su ne rukunai na me na addinin musulunci to shi wannan mataki na musulunci mataki ne mai karfi shi yasa aka fara da shi mataki ne da yake da karfi kwarai da gaske menene karfin sa sai ka taka matakin tukuna kuka yi agirmen da ubangiji yanzu idan baka kalmar shahada ka zama musulmi ba to a wajen ka babu halal ba haram saboda ubangiji bai da kowane irin agirmen da kai ka mutu kawai ka tafi wuta ka mutu kawai ka tafi ina ka tafi wuta babu wani agirmen tsakaninka da ubangiji amma da ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka shiga addinin musulunci to daga yanzu ka zama akwai agirmen tsakaninka da ubangiji yanzu Allah ya ɗauke ka aiki an baka ofa. an baka me an baka ofa. yanzu kai ka zama ma'aikaci na ubangiji a lokacin ubangiji zai sa a buɗe maka fayil. inda za a rinka rekodin aikace aikacenka a sa sunanka a cikin bota. wacce Allah zai rinka biyan waɗanda suka bota mashi a baka personal subhead number yanzu kana cikin bayin Allah na ne bayin Allah da suke da daraja suke da kima wayanda in sun yi aiki Allah zai biya su to daga lokacin in kai sadaka za a baka lada in kai kyauta a baka lada in kai sallah lada in ka bi tsoho lada in ka bi tsohuwa lada ka ji tausayin na ƙasa lada ka girmama na gaba lada ka tarbiyanci matarka lada ka tarbiyanci yayanka lada kika yi miji ladabi lada lada lada lada an gane karatu kamin kai wannan kalmar shahadar na abubuwan da na lissafa duka in kayi shi zero Allah ba zai baka lada ba kafiri da zai yi sallah bai da lada da zai yi azumi a Najeriya na san kafirin da ake azumin nan 30 da shi ba musulmi bane amma yi Ramadan ya zo da shi ake azumi tun farko Ramadan har ƙarshen Ramadan in an ce yaya ce yana taya musulmai ne yana taya saboda tsaba zaman lafiya da yake da musulmi saboda haka yana taya su to abin da ke faruwa ba za a rubuta masa lada ba saboda bai musulunta ba saboda bai mai ba duk aikin da suka yi irin wannan aikin an tattara shi a lahira zai zama cikin wa qadimna ila ma aminu min amalin wa qadimna ila ma aminu min amalin faj'alnahu haba'an manthura to daga lokacin da kai kalmar shahada ka zama musulmi to a lokacin ne ka zama ma'aikaci na Allah ka zama ma'aikaci na me na ubangiji a lokacin ne za a rinka biyan ka shi yasa wannan mataki na musulunci ya zama yana da ƙarfi sosai yana da me yana da ƙarfi sosai shi yasa za ka ga annabawan Allah in kana karanta Qur'ani gaba ɗayan su sai Allah madaukin sarki ya ce musulmai ne gaba ɗayan su sai Allah madaukin sarki ya ce me musulmai ne yanzu annabi Nuhu Allah ya ce wa tilu alaihim naba nuhin إذ قال لقومه يا قوم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله أمرت أن أكون من المسلمين kun ga annabi nuhu ya ce wa umirtu an akuna minal muslimin an umarce ni in zama cikin musulmai kenan annabi nuhu musulmi ne ko ba musulmi bane annabi ibrahim ma kana ibrahim yahudiyan ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniya ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين كنت الله يتي كان حنيفا مسلما annabi ibrahim miƙaƙƙen musulmi ne kenan annabi ibrahim shi ma menene shi ma ne musulmi shi ma musulmi ne annabi yusuf rabbi qad ataitani min al-mulki rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith yawa فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي يوسف ينتهي على توفني مسلما يا الله كربي يواتا إلى مسلمي كنا شما منيني شما مسلميني ai da annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismail sun ce rabbana waje Allah musulmai ni laka. waje musulmai ne laka wa To kun ga rabbana waje Allah musulmai ni laka ya Allah ka sa mu zama musulmai mu biyu gare ka. Kenan annabi Ibrahim bayan shi musulmi ne ɗansa annabi Ismail shi ma menene? shi ba musulmi ne ko to ga wasu musulman can am kuntum shuhada'u iz hazara yaqub al maut shuhada'a iz hazara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu me suka ce qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa ishaq wa yaqub قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون كنا دوين أنما أنت أكرقوا سما منيني su ma musulmai ne annabi musa shi ma musulmi ne wa kala musa ya kaume in kuntum amantum billahi آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين أنا رمى النبي لود شيما مسلمين فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين أنا رمى النبي سليمان شما مسلمين قيل لحد كل الصرح قيل لحد كل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير متى قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين أنا رمى على جنوما مسلمين وأنا من المسلمون وأنا من المسلمون ومن القاسطون أسلم فأولئك تحروا تعالى رمى ملائكو ما مسلمين أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا to wannan shi zai nuna muku wannan mataki na musulunci da aka ce innal muslimina wal muslimat mataki ne da yake da karfi sosai saboda shi ne kake kulla ajirmin da Allah madaukin sarki da shi to daga nan in ka dage da ibada ka dage da kokari ha ka dage ka dage ka dage sai Allah ya ce amma promotion daga musulmi sai ka koma mumini daga musulmi sai me sai ka koma mumini ba wai daga shigowa musulmi sai ka samu promotion ba akwai waɗanda suke zarbabi ya qalatil a'rabu amanna qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul imanu fi qulubikum wasu mutanen kauye buɗe bakin suka ce amanna mun yi imani mun zama mu'minai Allah ya ce a kun yi sauri yaushe aka muku promotion ne har za ku yi saurin kul faɗa musu lan tuminu ba ku zama mumini ba tukunna walakin qulu aslamna ku dai ku ce ku musulmai ne kenan wannan ya nuna sai ka samu promotion kamin ka je ina kamin ka je mumini shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka nuna masa wani mai nuna masa yake cewa kai wannan ina ganin mumini ne sai manzo Allah ya ce aw musliman yace ko dai musulmi ne wato ma'anar mumini din nan wato tafiya ce ta gaggawa sai ka yi aiki ka yi aiki za ka samu promotion shi yasa malamai suka ce idan kalmar imani ita kadai ta zo a ƙura'ani mai girma to musulmi na ciki in kalmar musulunci ta zo ita kadai a ƙura'ani mai girma to mumini na ciki amma idan kalmar imani ta zo tare da kalmar musulunci to ma'anar da kalmar imani take bayarwa daban ma'anar da kalmar musulunci take bayarwa daban ina fata an gane wannan to yanzu ka yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari amma promotion ka zama mumini rannan sai ka je ka sha tafi karfin cikinka sai ka je ka yi zina kana yin zina to sai a kwace identity card ɗinka na zama mumini sai a ma demotion sai ka koma musulmi sai ka koma me shi ne ma'anar la yazni zani hina yazni wa huwa mumin idan ka je kai sata sai a ma demotion sai ka sake dawo musulmi wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mumin in ka je ka sha giya sai a ma demotion ka sake komawa musulmi wala yashrabu al-khamr hina yashrabuha wa huwa mumin saboda mataki ne na farko da ake tashi zuwa mataki na me zuwa mataki na gaba kamin ka hau wannan mataki wato aiki ne jajawur a gabanka sai ka bi kiraye kiraye da Qur'ani yake na ya allazina amanu ya allazina amanu kai aiki da su ayoyi da Allah madaukin sarki yake kare su da cewa ulaika humul mu'minuna haqqan ulaika humul mu'minuna haqqan ka yi aiki da su ayoyi da Allah yake cewa ulaika humul mu'minuna kai aiki da su wato shi yasa wato ɗaya daga cikin maluma da muke da su masu ƙoƙari ina ji har yanzu yana da rai idan ba Allah madaukin sarki ya karɓi rayuwarsa ba malamin da ya rubuta minhajul muslim malamin da ya rubuta jazairi eh shehu malamin jazairi wanda ya minhajul muslim wanda ya hazal habib eh aqidatul mu'min ya rubuta rubuce da yawa akwai littafin da ya rubuta nida'atul rahman li ahli al-iman nida'atul rahman li ahli al-iman kiraye-kirayen da Allah ya yi ga masu imani ina fata an fahimci wannan ya rinka dora musu assignment duk sanda ya kira su aiki zai dora musu duk sanda ya kira su aiki ne zai dora musu kenan wannan kawowa matsayi na mumini wato wani babban wato matsayi ne Allah ta'ala ya samu dace shine innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sai Allah ya ce wal qanitina wal qanitat da masu kanuti maza da masu kanuti mata menene ake cewa kanut Abin da ake cewa qanut shine dawamu tsa'a dogewa kan biyayya ga Allah madaukin sarki dogewa kan da'a duk abinda Allah madaukin sarki yake so a yi kana iya ƙoƙarinka duk abinda Allah madaukin sarki yace a bari kana bari kana sallar dare saboda Allah yana so kana yin ibada da rana saboda Allah madaukin sarki yana so amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman akhirah al-layli وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الله يتي أمن هو قانت الآناء الليل yanzu wanda yake tashi da tsakar dare yana yi wa Allah ɗaha da biyayya sajidan wa ƙa'ima yana yi wa Allah sujada yana yi wa Allah tsayuwa a daidai lokacin da wani na canna kallon wasan kwallo tsakanin arsenal da barcelona shi kuma ya tashi da tsakar dare sajidan wa ka'ima bayan sajidan wa ka'ima ga wani can a hotel ya kwana yana zina ga wani can a hotel ya kwana yana luwadi ga wani can a club ya kwana yana shan giya yana disco yayi wanka da giya shi kuma wannan ya kwana sajidan wa ka'ima yana yi wa Allah sujada yana yi wa Allah tsayuwa ma'ana yana yin nafila duk da haka bai dauki kansa dan aljanna ba ya hazarul akhirah yana tsoron lahira yana takatsantsan da ita wa yarju rahmatar rabbi sannan yana fatan samun rahamar ubangijinsa yanzu wannan mutum zai yi daidai da wancan wanda muka ambata a baya kan lalaye sauya ne abada sai Allah ya kara kawo ne yake kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun yanzu waɗanda suka sani za su yi daidai da waɗanda ba su sani ba malamai za su yi daidai da jahilai ya Allah la yastawi ne abada sai Allah ya ce inna ma yatazakkaru abun sani kawai waɗanda suke su sune wa sune ulul alba wato ma'abuta hankali Allahumma ja'alna min ulul albab ya Allah ka sanya mu muna cikin masu hankali a cikin gaba da karatu ko hadari ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جماعه كنا جميعا على سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصل اللهم والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗaukaci yawa jama'ar musulmi tare a wannan wuri haraba angoro goron da a birnin sokoto a wannan yini na yau na 21 ga watan ramadan shekara ta hijira 436 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kwatancin takwas ga watan bakwai shekara miladiya ga shi Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da yadda sai amince muna halaro wannan wuri haraba an goron da bawul a birnin sassato kamar da muka saba halartowa bayan sallar isha'i a cikin kwanaki wannan wata mai alkari mai albarka muna a wannan wuri ne domin sauraren fassarar littafin Allah mai girma ɗaya daga cikin alkhairi da ake so a wannan wata a madadin dukkanin 'yan uwa musulmi da suka lara a wannan wuri ina amfani da wannan dama domin karfe da karatu namu zai gudana a yau insha Allahu karkashin jagoranci Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe da Alarama Ahmad Ibrahim Sulaiman Kano muna fata tare da addu'a Allah ya sa mu fa'idantu daga abin da za mu saurara الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asdaqal hadith kalamullah wa ahsana al hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبا تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta 21 ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shidda lissafin nasara muna takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar idan ba ku manta ba muna cikin suratul ahzab gashi yau Allah cikin rahamarsa ya saukan mana da ni'imarsa ta ruwan sama lokacin da sakatare ya buga waya yake gaya ma mutane fa suna nan tare a wajen tafsiri mata wasu ruwa ya musu duka amma sun ce sun ji sun gani suna nan forward ever backward never saboda haka akwai bukatan a zo a ci gaba da wa'azi lokacin da yake faɗin wannan magana abin mamaki yake ban sai da na zo na samu jama'a duka suna nan kamar ba ruwa kai ba to ina addu'a Allah maɗaukin sarki ya sa mana wannan kyakkyawar niyya ta aikin addini a cikin mizani kuma ya ji tausayinmu ya karɓa mana amin inda niyyar ya mutu dan samu tangarda yayi hakuri ya yace ya karba haka Allah ka gafarta mana ana rama ina muka kwana إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات يا gari. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات يا إذن برني والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما جاء منكرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات to sai Allah ya ce wasadiqina wasadiqat da masu gaskiya a cikin maza da suwa da masu gaskiya a cikin mata masu gaskiya a cikin maza ku yi haƙuri ba ku muke ji ba mata ku yi haƙuri ba ku muke ji ba akwai waɗanda suna tare da yara ƙanana ruwa ya tsaya ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to ga alama ruwa ya ji kabara shi ma ya dan dakata sadiqin kalmar as-sadiqin tana bada ma'ana guda biyu tana bada ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine masu gaskiya a wajen magana Asidiku biddul wato gaskiya wacce take kishiyar karya, idan za su faɗi magana za su faɗi mai za su faɗi gaskiya to masu faɗin gaskiya a wajen magana a cikin maza da masu faɗin gaskiya a wajen magana a cikin mata akan wannan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bis sidiq fa inna sidqa yahdi ila al birr wa inna al birra yahdi ila al janna wa la yazalu ar rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa inna al kadhiba yahdi fujur Wa وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب inda يكتب عند الله كذابا maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ina umurtarku da faɗin gaskiya ku lizinci gaskiya ku riƙe gaskiya duk sanda za ku yi magana ku tabbatar da gaskiya kuka faɗa me yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa inna ya yahdi ila aljanna gaskiya fa inna ya yahdi ila albir gaskiya ita ce take shiryarwa zuwa ga nagarta duk mutumin da ya lizimci gaskiya to in Allah ya yarda sai ya zama cikin al'abrar wayanda Allah madaukin sarki ce innal abrara innal abrara lafi na'im wa innal fujara wa'inal fujjara lafi jahim Allah sarki ce innal barar, lalle al abrar nagartattun bayi masu biyayya zuwa ga Allah madauki sarki Allah yace lafi na'im to suna cikin ni'ima shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace asrika ya ila ilal bir gaskiya tana shiryarwa zuwa ga nagarta ka zama cikin al'abarar. wa innal birra ya hadi ilal janna ita kuma albirru tana shiryarwa zuwa game tana shiryarwa zuwa ga aljanna kamar yadda aka ce innal abarara lafi na'im sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yazalu ar-rajulu yasduqu mutum ba zai gushe ba yana fadin gaskiya wa yataharra sidqa yana kirda don gaskiya duk lokacin da zai yi magana hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an man rijista a wajen Allah cewa shi mai gaskiya ne Allah ka sa muna cikin wayanda za a yi wa irin wannan rajista manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kuma wani kadhib ka shaidinku a hirɗinku da ƙarya fa innal ya yahdi ilal fujur domin ƙarya tana shiryarwa zuwa ga fajirci wa fujura ya haɗe an-nar fajirci kuma yana shiryarwa zuwa ga me zuwa ga wuta kamar yadda Allah rama ya karanta mana wa innal fujara lati sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah Siddika. bawa ba zai gushe ba yana yin karya. yana kirda don ƙarya hatta yuktaba inda Allah kazzaba har sai an masa rijista a wajen Allah cewa makareci ne Allah ka tsare mu da wannan rijista ma'ana ta biyu da kalmar sidik take dauka shine gaskiya ta imani ita kuma tana da sharuɗa ana rama karanta mana ayan sai mu taka burki Allah madaukin sarki yake fada wato a cikin suratul hujurat Allah ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi لم يرتابوا وجاهدوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا Ni Allah zai wasa kwata wa yanzu yaki da wazi. Ni Allah zai kara wa jiko kike. كتابه مصر كتابه وفي ذلك في ذلك فليتنافس فسي المتنافسون subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu